فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم sai fir'auna ya bi bayansu shi da sojojinsa sai tekun ta haɗiye shi da rundunar sojojinsa da abin da babu wanda ya san haƙiƙaninsa sai Allah sai suka nutse gaba ɗayansu suka hallaka annabi Musa kuma ya tsira da waɗanda suke tare da shi